muna garin kaduna mun zo garin atiku ga nan ya zo gari kamar ma bai zo ba ji yan mutane ji warawara ji filin mutane ba jama'a a gurin ga mu nan muna kallo muna ganin abin da ake yi ka inna lillahi wa inna ilaihi dan jibe shi ba ji dan jama'an da ya dibo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Najeriya sai Buhari next level 4 plus 4 inna lillahi jibi ku jibe shi da Allah ku jibi shi suna wucewa ji yan tsiraran su ga nan ya zo yana wucewa ba tare da kowa ba wayo Allah kai Allahu akubar Allah me yanda ya so ai Buhari karke ne wallahi billahi lazi Najeriya sai Buhari 4 plus 4 double 4 da Allah ku jibi fa wai shine jama'an shi ne na in ba din motoci ba ma ba za a ga kowa ba ma in ba din motoci ba wayo Allah kun gan su ga sunan wayo Allah eh ga <laughs> eh, sunan ba wani jama'a sai tarin motoci kawai ba jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo kaga yan banza yan raba wayo atiku Allah sarki atiku babu jama'a wayo atiku wayo atiku ba kowa ba kowa wallahi wayo ni Allah Allah sarki atiku wayo ni Allah wayo wayo